Shugaban hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa Balarabe Shehu Ilela ya kira ga kafafen yada labarai da su bi ƙa'idojin hukumar wajen watsa shirye shiryen su Shehu ya ce hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta duk kafar da ta saba ka'idojinta. Ba da mu ware gidan talabijin ɗaya a ce muna yi mata wani abu ba. Sai dai idan gidan talabijin ɗin ya yi wani abun da bai dace ba. Dama kuma mu aikin mu kenan mu sa ido mu ga cewa kowa ya yi abin da ya dace ba a faɗi labaran ƙarya ba ba a ba da fili ma wani ya yi magana don ya tozarta wani ko ya ci mutuncin wani ba ba a ba da fili wani ya zo ya yi magana don ya walakanta kasar mu Najeriya ba ko ya ci mutuncin shugabanni ba ko kuma wasu don saboda bambancin addini ko kabila ba saboda haka yan ma har akwai wani abin da za ki ji muna magana ko an ce wani abu ya shiga mu da wani gin talabijin to bare wuce akan wannan ba mukan ba da lasin bisa wasu ka'idoji kamar yadda faɗa miki tun farko ba za ka yi kaza ba ba za ka ci mutuncin kowa ba A laifi muna da laifi a b rukuni rukuni to laifin da ya yi nan yaya girman laifinsa to girman laifin shine zai duba matsayin hukuncin da ya kamata kowane gidan talabijin muna sa ido a kansa daga lokacin da suka fara shirye-shiryensu har su rufe muna da masu sa ido suna ganin me suke yi me aka faɗa wa agayyata me ya ce To sai dai ga babban sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman waɗannan matakai da NBC ke ɗauka ba daidai ba ne. Kafofin watsa labarai ne yawanci masu zaman kansu ake ma irin wannan. To muna gani dakushewa ne da ake nema a yawa kafofin watsa labarai ko kuma a sa tara mai tsanani ga jarida saboda an same su da laifi ba daidai ba ne. Ya kamata a zauna duk wani wanda yake da halaƙa da aikin jarida ya ba da nashi gudunmawa a bi a ga yadda ya kamata a yi kamar yadda ake wasu kasashe wanda suka riga suka ci gaba. Shi kuwa malami a jami'ar jihar Nasarawa kuma kwararre a fannin yada labarai Auwalu Salihu ya ce ya kamata kafafen yada labarai su rika sa kwararru waɗanda suka san sallon aiki domin a guji saba dokokin hukumar. Hakkin gidajen yada labaru ne su san martaba da mutuncin aikinsu don haka ake cewa kowa ya natsu ya san irin abin da zai faɗa. don haka ake son ƙwararru ne su yi irin wannan shiri wannan al'amari mai wuyan sha'ani ne amma hakkin hukumar kula da ayyukan da talabijin da tabbatar cewa gidajen rediyo da talabijin sun hukunta tashar da ta yi irin wannan laifi shugaban hukumar NBC din Balarabe Shehu Ilela ya ce hukumar za ta ci gaba da yakar mutane da ke yada labaran ƙarya saboda ya kamata a faɗi duk abin da ake son a faɗi daidai da doka Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.